tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin gaban da malam ke mana bayani akan ta'aziyya za mu tashi inda yake cewa wa minas sunnati aidan har ila yau dai yana daga cikin abin da yake sunna ne sai malam muhammad hassan ya ce hazihi kanat sunnatun kadima wa adatun maujuda fi biladina ita wannan sunan da za mu tattauna a kanta suna ce da ɗaɗɗiya kuma al'ada ne da aka saba da ita wanda hatta a garinmu in ji muhammad hassan haka dai ake gudanar da rayuwa kuma haka dai addinin yake wa ƙorana haka dukkanin birane na ƙasar masar to duk ana gudanar da wannan sunna a matsayin tsarin rayuwa da kuma tsarin addini birni da ƙauye walakin na ha'in da an mala ya ce sai dai ita wannan sunna yau fa an neme ta an rasa domin ta ƙare nas'alullah an ya ruddaha malin ya ce muna roƙon allah madaukin sarki ya dawo mana da wannan sunna domin amfanin da ke da shi matuƙa cikin al'umma domin annabi ne ya kafa kuma ya raya ya yi umarni da a yi a kula li'annaha na Hamina sunna so da wannan abin da ake yana daga cikin karantarwar sunna qala ce ala ka in cika ku da surutu wa hiya an yusna al-muslimuna wal jiran wal jiran wal aqarib min ahli al-mayyit shine musulmi daga cikin makota da dangin mamaci na kusa su dafa abinci su aika gidan mutuwa ne an oli a halil mai yi ta ta'aman ne abincin da ake aikawa gidan mutuwa irin wannan abincin da ake aikawa suna ta tsara a yi to amma a yau ana aiwatar da wasu kurakurai wajen yin wannan suna na dafuwan abinci zuwa gidan mamata muna fahimtar wannan da kyau ku? akwai kurakurai masu tarin yawa wanda ake yi daga cikin kuskuren sai a tara abinci da faffe gida 20 ko gida 30 ne za su yi da wannan abincin inda su samu ne wasu gida biyu ko uku su kai masu da faffen da zai ishe su da safe da rana da daddare sauran kuma yin so samu ne su kai ɗanyi kuma ba kai yi a tara ma 'yan bida'a su zo su ci ba sun ci wutar Allah domin sun ci haƙƙin marayu duwane abincin da kuke ci a gidan mutuwa ku daina an aiko da abinci su aka kawo ma bai halatta ku da kuka zo bida'a ku ci ba kuma ko waɗanda aka aiko ma bai halatta gare ku ku ci yadda 'yan bida'a ba domin annabi yana cewa la yi kula ta'amaka illa mu'mina wala ta sahib illa ta taqi karka yi abota sai da mai tsoron Allah kuma karka yi da wani ya ci abincin ka sai mumini to dan bid'a ya zo zama makoki ina ruwanka da hada shi da abinci ka bar shi ka hada shi da yunwa mun gano wannan da kyau ko ka hada shi da kishin ruwa kila gobe zai zo ba ba wani dalilin wannan abincin da ake kawowa wani zai ce ai ya kawo gudunmuwa gidan ne don a raba masu ai don waɗannan bayan allah da aka yi marasuwa ka kawo ko to ba su nasu ne abin da suka yi amfani da shi shi kenan amma a dafa ma waɗannan zaune gari banza to bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa yana daga cikin in an kafa gwamnati yaƙi da rashin ɗa'a da dole ya shiga ciki zaman makoki ma yana daga cikin rashin ɗa'a mun gano wannan da kyau ko kuma zaman kashe wando ne domin tattara zaune gari banza ake a waje ɗaya suna ɓata ma kansu lokaci suna ɓata ma waɗanda suka rasa ɗan uwansu lokaci sannan kuma suna karantar da abin da Allah baya su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu Malam yake cewa unzur ila azmatuddin ku kalli girma da martaba da daraja da karamci na wannan addinin fa'innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin annabi lamma na a ja'afar buna abi talibin yayin da ya sanar da mutuwan ja'afar hina kutila yayin da kashe shi a jeshil umara kala sai annabi ya ce isna ali ja'far ta'aman ku dafa abinci musamman ku aika gidan iyalan ja'far li'annahu atahum amran yashghuluhum domin al'amarin da zai shagaltar da su ya zo masu au atahum ma shagalahum ko an zo masu da abin da zai shagaltar da su to a shirya abinci na musamman a aika musu domin wannan mutuwan da aka yi masu mai kawo cefanen ne ya mutu to ba mai cefanawa saboda haka ko ku cefana ku kai ko kuma damuwa na rasa mai gida da aka yi zai shagaltar da su daga girkin koda ko ga kayan cefanan ko ko mai yiwa waɗanda kan zo kan jajanta su tafi to sukan yi yawan da za su shagaltar da su ba waɗanda za su zo ta kwance goyonta ta yar zauna tana birgima kuma ta nemi ma ta shimfiɗa nan za ta kwana ku ba ta zo da abin da za ta ci in yamma ya yi kuma a gaya mata ta tafi otal ta kwana gobe ta dawo <laughs> koko ba wajen kwananta a gidan <clears throat> kawai shi kenan daga an maku mutuwa sai an bi ku ta kowane bangare an kashe ku mun bayyance wannan da ke ku kowane bangare sai an bi ku an kashe ku saura al'ada da kin Allah <clears throat> Allah shi kyauta wannan hadisi akhrajahu abu dauda fil janaiz abu dauda ne fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babu sifatu ta'am li ahli al-mayyit babin da ke bayani akan siffan abinci da ake dafawa a kai gidan mutuwa ya fitar da hadisin a jizi na uku lamba na biyu. wa tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul janaiz babu ma jaa fi ta'ami yasna'u li ahli al-mayyit babin da ke bayani akan abincin da ake domin waɗanda aka yi marasuwa tirmidhi ya fitar da shi a juz'i na uku lamba hadisi na 997 wa ibn majah fil janaiz babu ma ja a fi am ya su ila a halil mayyit a babin da ke bayani a kan abincin da ake dafawa ko ake siye ɗanye musamman aika gidan mutuwa a jirgin farko lamba hadisi na 1610 haka ahmad ya fitar da wannan hadisi a jirgin farko shafi na 205 wa hassanahu al-albani fi sahih al-jami' albani ya kyautata wannan hadisi a cikin sayul jami jizgin farko lamba hadisi na dubu ɗaya da sha biyar allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ala yake cewa ai almaut shine abin da zai shagaltar da su ɗinnan shine mutuwa hazihi min sunnatar raqiqa allati talaqqa muhibba, wal allati talqa muhabba. Walmawadda mawadda bainan nas malai ce wannan sunna ce arraqiqa sunna ce mai darajar gaske wanda tana haifar da soyayya da ƙauna a tsakanin masoya iza mata mayyit duk lokacin da mamaci ya rasu la yukallafu ahlul mayyiti bai idadi ta'am ba kallafa ma waɗanda aka yi musu mutuwa da cewa sai an zauna sun tsaya kintsa abinci ba ya ce wa kada waqa'at bai wa waqa wa kad waqa'at bihin musiba domin musiba ta faɗo masu wanda ta wanda za ta shigaltar da su limisli haza dangane da zaman malam fita dangane da zaman dafa abinci al'amarin zai shagaltar da su fa yajibu ala al hai ya zama wajibi kowa ya zauna kowa ya zauna inda yake fai ji ba ala al hai ya zama wajibi ga mutanen wannan unguwa au al makan ko wanda suke zauna a wannan waje au al mayyit ko mutanen da aka yi mutuwa au al aqarib daga dangin mamatan an yasna ta'am su dafa abinci li ahalil mayit ga waɗanda ake mutuwa hazihi sunna ba ce wannan sunna ne mun gano wannan da kyau ku wa kada yansi aidan ahalil mayit sau da dama waɗanda ake mutuwa sukan iya mantawa fayashguluna biman hadara lil aza sai su shagala ga waɗanda kawai suka zo masu ta'aziyya fakat kun gano wannan da kyau ku gaba ɗaya sai hankalinsu ya ɗauko ga wannan harkan su mamanta me yake faruwa Ba mun gano wannan da kyau inda za a zo ina ja ga Allah ya gafata a tafi to yanzu yan bidayen sun zo me suke zama ba inda aka samu wannan shari'a to shine sai aka ce ayi abincin da za a kawo masa ahalal mayyit kadai amma yanzu wai ahalal mayyit ne suke yin abinci su kawo baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya samu dace na e eh. to kaga banna kenan ka'ida idan mai gidan ne ya rasu to shine za a yi abinci a kai kun gano wannan da kyau ku amma yaron gida akwai abin da zai shigaltar da mutane game da wannan abin ne ai babu shi a ƙa'ida in mai gida ne ya rasu to shi ne za a yi wannan abincin a kai famina suna har ilawa yana daga cikin suna an yasna a ta'amali a halil mayit shi na dafa abinci ga waɗanda aka yi marasuwa kama ƙalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce wal hadisa rawahu abu dauda wa tirmidhi wa hassanahu wa kaza rawahu al-imam ad wa shafi'i والإمام أحمد وهو الصحيح والإسناد وكما قال الحاكم والذهبي والألباني كما عند من يما لمي الإمام الحاكم النيسابوري ده الحافظ الذهبي لشيخنا المحدث الألباني لسي إنغان تونا حديثي الله مدوكين سركي ساكا مسد الخيري ما ليش ومن المسائل الرقيقة في باب التعزية yana daga cikin matsala mai kyan gaske da ta zo a babin ta'aziyya annahu yustahabbu an yamsaha ala ra'sil yatim ana son in gaje ta'aziyya ka shafa kan maraya mun gano wannan da kyau ko ka ja shi a jikinka ka shafa kan shi wa an yukram sannan a girmama shi kun gano wannan iza ra'aita yatiman duk sanda kaga maraya famsah ala ra'sihi to ka shafi kanshi wa balik fi ikramihi ka kai matuka wajen girmama shi inna zalika kana min hadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani yana daga cikin shiriyar annabi qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa fa'ammal yatima fala taqhar Allah ya ce ka ga maraya to karka sake kai qaharu akan shi ma ma'anar qahar mu ji <clears throat> wannan ita ce ayata tara cikin sautu duha mala ce wa uwaddu an aqul zan so in ce li kulli yatimin ala wajhil ard duk wani maraya da ke rayuwa a bayan ƙasa ya sani innal mustafa kana yatiman mai gidanmu duka manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shi da kanshi maraya ne wana sha'a yatiman haka ya taso maraya fa kana yatmuhu sharifan wa takriman li kulli yatimin maraicin manzon Allah sai zama ɗaukaka ne da martaba ga dukkanin wani maraya ikon Allah wai yau ana cewa uban mutum ya mutu sai wasu 'yan shara wuri zauna sai zo sai su baza riga ƙoƙarinsu shi ne su maraya kwanta-kwanta hatta ga 'yancin da ya mallaka nashi kuna fahimtar wannan da kyau ku? da ƙur'ani ya yi magana a kan maraya kyakkyawan magana ina fatan mun fahimci wannan da kyau kafin mu ji abin da malamai suka faɗi kan fassaran fa'ammal yatima fala ta ƙahar zan so <clears throat> ku tsaya ku fahimci wai menene dalilin saukar da ayan da Allah ya ce fanki homa ɓabalakun minan nisa'i masna wasu lasa waruba fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum menene asalin saukanta kuma wannan shine farkon ayan fa’in in khiftum alla tuqsitu fil ya fankihu ma taba ɗabalakun minan nisa masna wasu lasa waro ba. asalin ayan ta sauka ne dangane da magana kan in ba za ku iya maraya ne adalci ba yin yadda abin yake faruwa a zamanin da <clears throat> mutum yana ɗauko mareniya sai zo siya kula da ita kiyaye mata rayuwanta da da da zai iya ɗaukar responsibility in ta girma <clears throat> sai ga kuma yana santa sau dama sai ga ta yi mareniya ce ma ba wata bace sauraka ba ta da 'yancin zaɓi kawai zai iya yi mata aure in ya ga dama da wanda yake so ko daga karan shi ne ya zama rajulan bi ma'anar kalima mun gano wannan da kyau ku ko ya bata wanda yake so ko da tunaninta ko ba tunaninta mun gano wannan da kyau ku so da dama wajen abin da ya shafi sadakinta sai a mata kama karya wajen abin da ya shafi girmama tunaninta na wanda take so ya zama abokin zamanta ma sai a mata kama karya cin da yanzu an maida ta da kasan jahiliya za a iya agaje ta za a iya bautar da ita a iya mata duk abin da ga dama ba ta da bakin magana kenan koma jahiliya kenan to sai qur'ani maza ya ce wa in khiftum allah tuksitu fil yatama in kun ga ba za ku iya yin adalci ga irin waɗannan marayin da aka mutu aka bar muku ba to ku ba su su je su auri waɗanda suke so ko kuma duk jarabanku to fanki ho mata balakun minan nisa ku je ku auro su mata a gani, abin da ya maku daɗi ga su nan barkatai masna za ka iya zuwa ka duba biyu ka aura wasu las <clears throat> ko uku uku waruba ko hudu fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in ba ku da karfin iya rike su to ka tsaya ma daya mun gano wannan da kyau ko amma akwai wanda in ya san cewa za a rike mai bindin ni ko za a rike mai kan to zai zai waworo biyan da za a yi cin da komai yin mai za a yi cin da banza ta faɗi kun gano wannan da kyau ko to shine <clears throat> Allah maraukin sarki tsawa kenan wa ake danne ma haƙƙi al-yatim al-yatima Allah ya saukar da wannan fa anan ne ma kaji har Allah maraukin sarki ya baka lasisi da biza cewa ka iya auren adadin mata iri kaza jama'ar annan muna fahimtar wannan to ita wannan dan yar muzakkira da muka tattara ina son mu tsaya mu kalli al'amarin maraya ne shin ana maganin kitabul jana'iz to bai kamata a tafi <clears throat> tunda mutuwa ne ai in an mutu za a barwa maraya ya kamata mu tsaya mu dubo marayan nan ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da ya sa <clears throat> wannan da ke baku abin da na ce mai ya tafi so da dama na kan so mutane masu kan gado wanda akalla ba kasar ba in mako ɗaya ke tare da da'awonmu ya kamata ka san halonmu duk abin da za a yi ungwaban a akwai wani abu bari mu tashi kun gano wannan da kyau ko cikin minti uku an gama an tafi a wasu sun tsaya su mana hayaniya an tsaya ana gaddama ana kaza aina za mu yi da wannan abu so da rashin kan gado malam yanzu kenan wahalan da na je ne na ɓata lokaci na gaba ɗaya sun lalata shi a seconds Allah wadara abin da suka yi kuna fahimtar wannan da ke ku har yanzu ba ku fahimce ni ba har yanzu ba ku fahimci abin da muke a bisa tsari ba yanzu inda irin wannan baran da man da nake yi ne haka da awon za ta zama kuna fahimtar wannan da ke ku dole ku zama masu tsari dole ku zama masu saiti da manufa ba zan tolerating any nonsense daga yau ba mutane ba san me yake faruwa ba amma su wanda nake magana da su sun san me nake nufi dole ku zama kuna da hankali malam je kai abin da nake so Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fa ammal yatim Allah ya ce fa ammal yatim fala taqhar me ma'anar wannan ayan jama'un Musa. <clears throat> mun ce muna bin manhaji na salafiyanci yanzu wannan ayan ba za mu fassara ta da kanmu ba kuna fahimtar wannan da kyau ku sai mu tafi wajen magabata su fassara mana amma manhaji khawariji manhaji mu'tazili manhaji murji'i da jabari da kadari suke fassara nasi da me da ka game ga wannan ayan kai tsaye sai muka ce kala mujahid malam mujahid ya ce la taqhar yatim karka sake ka rinjayi maraya ka cutar da shi faƙada kuntu yatiman kun gano wannan da kyau ku domin nima maraya ne ko kuma faƙada kunta yatiman Allah yana cewa kai ma annabi kai maraya ne saboda ka maraya kar ka sake kai mai kama karya don kai ma marayin ne wa farra zajjaj malam farra'u da malam zajjaj suka ce la tahaqala tahaqaruhu ala la ala ku ƙaru wani malam kar ku sake ku rinjaye shi akan dukiyan shi fatazhabu bi haqqihi li dha'fihi a waye gari kun tafi da haƙƙin maraya saboda raunin shi Ya yanzu wannan fa kan abin da ya shafi dukiya kenan ina ga abin da ya shafi haƙƙi da 'yanci na zaɓin abin da yake so mun dai ji a can wanda ya kula da mareniya da kuɗin shi da kulawan shi da komi har ya girma an hana shi daman yi mata ƙarfa-ƙarfa ya aure ta da tsiya ko ya hada ta aure da wanda ba ta so ƙur'ani ya hana haka ne to yana ga kai ba ka da komi wajen samar da ita ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita ba ta wajen zama iliminta da komi kawai yau ka tsince ta 'yan watanni mun gano wannan da kyau ka ce wai kai ne kana da haƙƙi wai akan kai mata abin da kake so wa baka wannan haƙƙin jama'a mun gano wannan da kyau ku waye baka kun ga irin waɗannan abubuwan da ya shafi marayu suna daga abin da ke haifar da bala'i a ƙasa fa duk waɗannan musibin da ke faruwa suna daga abin da ke sabbaba shi kaji mutum ya ce wai yana ƙoƙarin yakin zalunci ne alhali shi ma azzalimin ne kun tawaye ma marayu haƙƙinsu kun ci mutuncinsu kun ɓata musu suna wannan ba zalunci ba ne eh adalci ne wannan kuma yana ya kira shi adalci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau kuma duk wannan abun fa ana yi ne da sunan Allah ba kuma wai Allah yake ma kaga mutane suna faɗin sunan Allah a baki kai ka ɗauka musulmin Allah ne amma da za a buɗe ma cikin abin da suke yi na rantse da Allah gara ɗan na jadalta da su ina fatan mun gano wannan da kyau marayu ku hana su sakat bayan ƙur'ani na cewa karkai ka koma gefe sai ka yi dole amma lokaci ba na blaming ɗin mutane saboda ba su san da rasatul islamiyya ba kwata-kwata kuma ba su karanta addinin musulunci ba wani abu kawai suka je suka karanta a gefe kuma ba a tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau akan manhajin salati ba misalin su misalin mutanen da Allah ya gaya ma annabi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja an kafa gwamnatin musulunci annabi yayi karfi al'umma sun buwaya sai suka ga cewa kada a yi ba su sai suka shigo domin cimma abun duniya ba da daya sai manzo Allah ya rasu mafi yawancin sai suka bar addinin mun gane wannan da kyau ko to sa abubakar kuma da su ne aka yi tarbiyyansu tun da tintintintini sai suka tsaya kan cewa ina ba za su bar addinin ɗan suwai bai lalace ba suka tsaya manyar taddamin kuma an dinihi fa saufa yi tillahu bi ƙaumin shi ne abin da ke faruwa dole a tsaya kare haƙƙin marayu don suna da rauni ba su da yadda za su yi a bari a yi masa karfa-karfa wannan ba zai yiwu ba kuma dole a sanar da duniya su san halin da ake ciki in aka nemi a tauye haƙƙin maraya domin in kuka bari Allah zai saukar da musiba a cikinku Allah ba zai bari ba shi da kuka tauye haƙƙin maraya sai Allah madaukin sarki ya ɗora wani azzalimi babba a akan hukuma ya murƙushe kuku duka ina fatan mun gane wannan da kyau wallahi ni in ina karanta ayoyi da hadisai da suke bayani akan maraya jikina na yin sanyi sai in ɗauka ba wanda zai iya tauye haƙƙin maraya bayan saukan ayoyin nan da bayanin hadisan nan da manzan Allah ya yi cikin ƙur'ani fa sai da Allah ya magana maraya sama da waje goma sha biyar fa amma ban yi mamaki ba masu wannan aikin duk wanda ka ritsa baka iya samun izo biyu a kan shi kun gano wannan da kyau ku? hasali ma mahaddatan kokarin zubar masu da mutunci suke yi don ba san martaban alkur'ani ba ba san irin girman sakon da aka ba annaba ba ba su irin san irin begen da al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma suke fatan ina dama a ce su ne aka saukar da alkur'ani a cikinsu ba don ba san menene littafin Allah ba jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala ya ce waka za kanitil arab kun ga irin wannan karfa-karfa da ake ma marayu to haka larabawa ta fi amril ya tama suke aikatawa don gani da al'amarin marayu ta ta'khudhu amwalahum ka same su suna sace dukiyar marayu suna sama da faɗi sa'an sa kamar za su kula masu sai su je sai su lalata wa tazlumuhum larabawa a farko a zamanin jahiliya zaluntan marayu suke yi ta tazlumuhum huquqahum suna zaluntan haƙoƙin marayu su danne su abin da su ga dama ba tare da ba su haƙƙin da shari'a ta ba su ba an abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga sahabi abu huraira daga annabi ce, khairu baitin fil muslimin mafificin gida kaf a cikin musulmi baitin fihi yatim shine gidan da akwai maraya ciki gidan da ke da maraya da sharaɗin yuhsinu ilaihi ake kyautata marayan ba marayan da ake zagi marayan da ake duka marayan da ake firgitawa an mai da shi kamar ɗan gidan bursuna wa sharru baitin fil muslimina mafi sharrin gida na musulmi shine baitin fihi yatim gidan da akwai maraya da ya sawa ilaihi ake munana mashi sun maƙala bi aihi sannan annabi sai nuni da hannun shi cewa ana wa kafilil yatim kun ganin ni din nan to matsayina kamar haka ne da mai kula da maraya filjanna a gidan aljanna haka za wa huwa yashiru bi usba'ihi sabbabat wal wusta sai nuna wannan hannun shi na sabbaba da wannan alwusta kamar haka yace ko dai yana nufin nan matsayin ko kuma ya dan bude kadan bambancin kenan tsakanin annabi da din mai kulawa da maraya kisa karka kuskura kana da dama na magana ko na aiki ko na karfin aljihu ka bari a tozarta maraya karka yadda jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu a cikin tafsirin sa'adi mala yake cewa ai la a mu'amalatul yatim ka sake kammuna na mu'amala da maraya wala yudik sadarika alaihi kuma kar ka ji damuwa da kunci ga duk abin da maraya zai ma wajen kokarin tarbiyyar shi da kuma taimaka mashi wala tanharhu kakkarka daka ma maraya tsawa bal akrimhu ka girmama maraya wa atihi ma tayassar kuma ka rika bashi abin da ya sawaka wasna bihi kama tuhibbu an yusna bi waladika min ba'dika ka kyautata ma maraya kamar yadda kai ma kake bukatan bayan baka naka marayan shi ma kyautata mishi jama'a mun gano wannan da kyau ko kyautata mishi kamar yadda yake son bayan baka na haka shi ma ya samu kyakkyawan kulawa ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ji abin da al'imam nasiru sa'adi ya faɗi a cikin nashi tafsirin a cikin tafsirin ibn kasirin yake cewa ai kama kunta yatiman kama yadda kai manzon Allah kake maraya fa'awa kalla aka waye gari Allah ya jibinci al'amarinka ka zama yadda kake fala taqhar al-yatim karka sake kai karfa karfa akan maraya ai la tazilluhu karka kaskantar da shi a waye gari al'amari da darajar da yake da ita kai abin da sai ka zubar mai da daraja ka kaskantar da shi ka tozarta shi ka wulakanta shi a idan mutane mun gano wannan wallahi jama'a sai da naga wannan da ido na mun fahimci wannan da kyau ko marayu ne mahaifinsu ya ɗauki rayuwar wasu ya riƙe na komi duniya wal akhira duk wani abin da ya shafi abin da zai inganta rayuwarsu a duniya ya yi, abin da zai inganta rayuwarsu in sun mutu ya yi, yana mutuwa suka mai da 'ya'yan shi 'yan bursuna mun gano wannan da kyau ku suka ci mutuncinsu suka kaskanta su suka tozarta su ba abin da ba su yi ba na ɓata musu suna Abin da Allah da kanshi ya hana kuna gano wannan da kyau ku wannan ba abu ne da za a ɓoye shi watan harhu tsawa ma karkai mashi wata hinhu ballantana ka ha'ince shi walakin ahasin ilaihi sai dai ka kyautata mashi wata lafabbihi ka tausasa mashi ka agaza mashi tallafa mashi ka yi mai alheri qala da Malam katada ya ce kullul yatimi kal'abin rahim ka zame ma maraya kaman uba mai tausayi da tausasawa mai jin kai da martabawa kar ka zame mai kaman wani dodo mai firgitarwa na fatan mun gane wannan daga ya ka ya firgice daga ya ga sunanka hankalin shi ya tashi da wanne zai ji da maraici ko da musibarka jama'a mun fahimci wannan da kyau da ne zai ji Allah shi kyauta a cikin tafsirin abuwa bayan fi idahil ƙur'ani bil ƙor'an na al'imamu shankiri shankidi yake cewa fa ammal yatim fala ƙahar da Allah ya ce ka gama maraya karka sake kai ƙahara akan shi kai rinjaye kai ƙarfa ƙarfa akan shi ai kama awaka kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya jibinci al'amarinka fa'awahu shi ma ka jibinci al'amarin shi wa kama akramaka fa'akrimuhu yadda Allah ya girmama ka yi martaba ka to ka martaba maraya shi ma ka girmama shi wa ƙalu suka ce ƙaharul yatim akhadhu malihi wa zulmihi yin ƙarfa-ƙarfa kan maraya daga ciki akwai ƙwace mai dukiya da kuma zalintan shi da yi mai abin da bai kamata ba waƙila ƙuri'a bilkaf daga cikin malamai ƙurra akwai waɗanda su karanta fala taƙahar madadin ƙafin suka sa kafin waƙalu suka ce wa huwa bi ma'ana ya zo da ma'anan alƙaharu illa annahu shaddu sai dai a takhar takhar ma'ana me madadin me takhar sai takhar to takhar ya fi muni ya fi tsanani sama da ma kalman da zo da me da qafun ina fatan mun gano wannan da kyau Waƙila wasu malamai suka ce huwa bi ma'ana abu satul waje murtike fuska ma a fuskan maraya karkai maraya zuku ka saki ka bata mashi har shi ya murtuke fuska ji bai daɗi ba karka saki kuma kai kaka murtuke fuskanka ga maraya karka yi mai abin da shi zai murtike nashi fuskan na batan mun gano wannan da kyau wal ma'ana a am wannan ma'ana ta fi gamewa wasu za zo za su ce ai maraya daga sanda ya balaga ya tashi daga maraya amma har annabi ya girma ana ce mishi maraya kun gano wannan da kyau ko akwai wasu hukunce-hukunce na maraici da ke sauka a kan maraya in ya balaga amma duka ni shi kenan don ya girma bai da ƙarfi sai ka cuce shi ƙur'ani ba cewa yi wa talul ya tama hatta iza balagun nikaha fa in anastin minhum rushidan sai ka rika gwada ko kudinsu da za a ba su kakka sake ka ba su kaga kenan har yau don ya girma ya balaga ya isa aure akwai abubuwan da shari'a ta daura akan kakan shi sai an kula da shi ɗari bisa ɗari kun gano wannan da kyau ku dole ne mutane tsaya su fahimci wannan fahimta kyakkyawar fahimta ma bayan da za a yi a bar al'amarin marayu ha kawai a bar wasu masoya zuciya su wulakantar da su wannan ba zai yiwu ba wallahi ma'ala ya ce kama ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika min alhammi allah ina roƙon ka kare ni daga damuwa wal huzni da kunci wa min al'ajizi ka kare daga gazawa wal kasli da kasala wa min aljubni ka kare daga tsoro wal bukhli da ruwa wa min galabati daini ka tsare ni daga taurin bashi ko bashi ya haye kaina wa ƙaharin rijali da kuma wasu sirrin jaye a kaina ke za maraya ka riga karanta wannan akai akai wa ƙaharin rijal Allah ka kare ni da mamayen ƙarti mun gano wannan da kyau ko dole ku karantar da marayu waɗanda suka tsira mato su karantar da na baya ta rika yin addu'a wa ƙaharin rijali ƙarti na nan Allah ya kare ka daga sharrin su ke ma Allah ya tsare ki kamar yadda ya tsare mu ai ta karantar da su wannan wa rijal ina fatan mun gano wannan da kyau fal qaharu ammu min zalika kun gano wannan da kyau ko bayanin qahar ma'anan shi ya game da duk wani abin da zaka sa a ciki karfa-karfan aure ne karfan dukiya ne mutuncin shi ne komi na shi na mun gano wannan da kyau shi sa ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal kolo qawlan sadida ko magana za ka faɗi ganin da maraya ka faɗi magana sadidan mun gano wannan da kyau ko kuma ka ji tsoron Allah idan da kai ne ka mutu ka bar ƴaƴa masu rauni irin wannan za ka so a yi masa abin da kake mana wani wani wawa zai iya cewa eh don bai san darajar 'ya'yan ba don ba shi ke ɗaukar responsibility ɗinsu ba mun gano wannan da kyau ko dafe mai aka yi Allah ya sa mu dace mala ya ce wa bin nazari fi nususul qur'an adida fi sha'an yatim lura da nasoshi masu yawa don gane da al'amarin maraya wallati zadat ala 20 mawdi'an wanda Allah ya ambaci al'amarin maraya aƙalla ya fi waje 20 cikin ƙor'ani ya fi 20 ɗazu ba na ce sama da sha biyar ba ya fi waje 20 fa innahu yakum ha ila khamsati abwabin to in an kalli waɗannan ayoyin du da suka zo cikin alkur'ani suke bayani kan al'amarin maraya to za a iya kasa su a cikin babi biyar kulluha ta dora haula daf'il madarri'an dukkanin suna nuna toshe ko tunkuɗe cutarwa akan maraya ne duk waɗannan ayoyin da waɗannan nasoshin wa jalabil masalihi lahu da kuma ƙoƙarin kawo mai abin da zai amfanar da shi fi malihi a ɓangaren dukiyan shi wa fi nafsihi da kuma karan kanshi da rayuwan shi ɗungurungun shi sa maraya duk abin da yake so sai a kokarin saman mai in bai saba ma Allah ko da cutar da rayuwar shi ba amma ba wani ba ciki iya na zaga ban shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ga kowa na kokarin kai hari dangane da maraya to wayan a cinye ake sa kore kare a gindin kanya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu fa hazihi arba'a wa hiya halatu mai zawjiyya ko malam sai yake cewa fi malihi sai ce waɗannan ba guda biyar wa fi halatin zaujiya wajen abin da ya shafi auratanya wahiyar khamisa amma daf'ul madarri fi malihi fa fi kaulihi malam zai kawo mana abubuwan ɗaya bayan ɗaya ne mu ji su hatta wajen zaman abin da ya shafi aurar da su fa sai da ƙur'ani ya magana duk wani jajircewa da za a ce mun yi ko wallahi ƙur'ani ya samu ba wani ne ya samu ba tsoro muke ji kar Allah maɗaukin sarki ya ragarraga da al'amarinmu dole mu tsayu akan kiyaye mai ƙur'ani ya ce don kuma mu cika alƙawarin zaman tare mun gano wannan da kyau ku da tawa ba wai lalle na ganin ida ba ana raye ko ba a raye za mu tsaya akan abin da muke san da ake raye da gaske muke bacin amana ta mun fahimci wannan da kyau don mu ba tarbiyyar mu ko kai mutum karfa karfa ba shi za ma ya hana dangane da dukiya Allah ce wala taqrabu malal yatim kakku kuskura ku kasance dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai ga abin da yake mafi kyau ne ga rayuwan shi ba ga rayuwanka ba mun gano wannan haka a duk abin da ya shafe shi aure ne mu'amala ne kawai menene billati hiya ahsan za kuma ka zo ka ci shi sa an gaje ka samu mutanen da harkan alkur'ani da sunna da fiqihun musulunci ba nasu bane ba san aqida ba ba san mu'amala ba kun gano wannan da kyau ko kuma su shiga cikin wannan harkar to kamar mai wacin zaki ne ya fada garken awaki awaki kai ce kanku haka zai biji-biji da nasi wallahi Allah shi kyautar. duba aya ta 152 cikin suratul an'am ja'at marratayn fi suratul an'am ayoyin sun zo iri biyu su biyu cikin suratul an'am wal ukhra fi suratul isra dayan na ukun ta zo cikin suratul isra wa fi kullum min suratayn duk waɗannan surori guda biyu isra'i da an'ami mala yake cewa a damnil wasa wasa wasayil ashra sun zo tsakankanin yoyi guda goma ne al-ma'arufa fi sotil an'ami sanannun nan da suka zo cikin sotil an'am ba da adabi kawulihi ta'ala sun fara da faɗin Allah UlTa'ala ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo za mu biya maku abin da ubangiji ya haramta a kanku Allah ku bihi shay'a kar ku sake ku shirka wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba sai ce me wal yatama yanda ka san shirka haramun ne haka taba haƙƙin maraya yake haramun ne daga mutum ya zo yana ta kajewa ga kundulme man kashi a gindin shi ina ba ta mun gano wannan da kyau to sai a tona mutane su ci kun gano wannan da kyau ko da nassin alqur'ani yayi aya ta 151 cikin suratul an'am wa kara katilin waladi a cikin ayat sai Allah ya ambaci kisan ɗa saboda tsoron talauci wa qurbanil fawahish da kuma kusantan ababen da suke na alfasha ne wa qatlun naf da kisan kai thumma malal yatim sai dukiyar maraya wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan wa awfu bil ahad wa yulahazu annan nahyi mansubun ala mujarrati liktirabi min malihi malaci in ka lura da kyau ko ai ma ana son a gaya maka kusantan dukiyar maraya kul karka sake kai illa billati hiya ahsan sai ga abin da yake mafi kyau da zai inganta ta wa kada bayyana ta'alan allati hiya ahsanu bi qawli Allah maraukin sarki ya ambata abin da yake mafi kyau a inda yake cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda yake da wadata to ya kame wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya zama kuma fakiri ne in ya zama wajibi wajen hidimar sai ya dan rike dan wani abu saboda ya ci gaba da kiyaye ta to in zai ciye shi da kyautatawa kare mai da abin ya zama cin da banza ta fadi to bari ya nemo ya wawara abin da wasu suka dauka jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah shi kyauta aya ta shida cikin sotin nisa'i wa qad nassal fuqaha haqiqa malaman fiqh sun yi bayani ala anna man waliya malil yatim duk wanda ya jibinci al'amarin dukiyar maraya wastahaqqa ajran yi cancanci kuma a rika biyan shi kudin kwadugo na kulawa da ita falahul aqallu min ahadil amrayni to za a duba a ga wanne ne mafi karanci cikin biyun bi bisa uku ɗaya bisa uku to in an ce naira talatin sai ɗauki goma shi kuma maraya a bashi nawa kashi biyu akal zai ɗauka ko ɗaya bisa hudu ma ko ɗaya bisa biyar ma wanne ne za a lissafa shi ne akallu shi za a bashi kuɗin ladan kula da ita ba ba ka komi ba fa kawai kai ɗan shawara ne an haɗu da kai a titi a gantali ka ce wai maraya wai sai yadda ka ga dama da rayuwan shi taka rayuwan kuma ba wanda ya sai shiga kai mai yanci ne shi ne bai da yanci saboda uban shi ya mutu ya bar maka bawa kun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to sai mala yake cewa imma nafaqatuhu fi nafsihi wa imma ujratuhu ala amalihi ko da a ɗauke dauke dawainiya a ciyar da shi dan yana ma dukiyan hidima ko kuma rika biyan shi kudin lada na hidiman dukiyar ai in kana al'amalu yastahiqqu ujra alf riyal idan wannan ladan aikin shi za a bashi riyal dubu ne wa nafaqatuhu yakfi laha 500 amma in ciyar da shi kuma riyal 500 zai isa ukhidha nafaqatuhu faqat sai a ciyar da shi ba za a biya shi lada ba domin shine mafi kasa kun gane misalin ko in za a ba da kuɗi ne zai zama naira dubu ɗaya misali amma in har za abinci za a ba shi na ɗari biyar ya isa to sai a ba shi na ɗari biyar ɗan haƙura da dubun sau da ana son dukiyar maraya ne ta haɓaka ba su yake a tasa ta a cinye ba duk wanda ya ba da shawara aka lalata dukiyar maraya ko Allahi zai ɗanɗana kuɗin shi ranar kiyama ai in kanal amal yato sai malam sai yake cewa wa in amal al'amul yakfihi ujratun mali mi'atar riyad in ya zama za a biya shi lada riyal ɗari wa nafqatu khamsa mi'a amma ciyarwa kuma ɗari biyar ukhidha ujratuhu ka'inan faqat sai a ɗauki me me riyal ɗari kawai a aji ɗari biyar ɗin hibzan limalihi saboda tsara dukiyar maraya maraya babban mutum ne kun gano wannan da kyau ku maraya babban mutum ne maraya ba ƙaramin mutum ba ne sun ma ba'adan na haye a nektarabi malil yatimi sannan bayan hannun da aka yi na kusantan dukiyar maraya faƙada tattali ba'adun nufus ila fawarikin basita min babit tahil au na hauhi sai ga mutane suna son su zo da wasu hikimomi da za su yi kun gano wannan da kyau ko wajen su lalata dukiyar maraya amma ta hikima ministif dali shay'in makan bi shay'in maraya ya mallaki wannan abun. sai ana da yaƙini an bar shi da wannan abun zai fayi arziki nan da na sai canza wannan din da wani abu wanda zai kwantar da shi lalata dukiyar shi to duk wanda ya wannan ya neman makan shi bala'in da zaman kabari sai ya gagare shi kun gano wannan da kyau ko. hanya suke ɗaukowa na dabara dukiyar maraya ne sai a canza mata salo a canza mata sura a canza mata yanayi mun gano wannan da kyau ko wannan duk ne na cin dukiyar maraya fayakuna ɗarekan listibdalin tsayi bi habisin sai zama hanya ne aka bi wajen canza kyakkyawa da mummuna abin da aka canza mai da shi zai lalace ba ko zai ɗaiɗaice ko ba zai haɓaka ba sai a yi din cimma manufa a ji a ƙaunuhu ta'ala wannan ya sa Allah ce wa atul ya ta ma amwalahu ku ba marayu dukiyansu wala ta dabaddalin habisa bi tsayin kar ku zo da wata hikima ta canza su mai daraja ku riƙe ku ba su mummuna wala ta akulu amwalahum ila amwalikum kar ku gwama dukiyan marayu da dukiyanku ku bi ku haɗi ɗaya ta innahu kana huban kabira yin haka ba karamin bala'i bane ba karamin laifi bane ba karamin zunubi bane ba karamin ketare haddi bane aya ta biyu cikin sautin nisa'i wal jawab a'azamu alhub ba da yace me alhub a'azamu zam zunubi ne mafi girma fa fihi nahyi an istibdal at-tayyib malihi an hana a musanya kyakkyawan dukiyar maraya da wani abu na shiririta bi khabisi malil wale da abin da yake dukiyar mai jibinta al'amarin shi ta mara kyau ne sai san hikiman da zai da inda barbaro ai tana nan amma kuma shi sai ɗauki mai kyan ya bar mai jabin da za ta watsi au ghairihi hasadan lahu ala malihi saboda yana hasadan dukiyar maraya kama na ha an khalti malihi a mali gairihi kamar yadda aka hana a ɗauki dukiyan maraya a haɗa shi da dukiyan wani ka wasilatin li'aklihi a malil gairi sau da amfani da wannan dama abu a cinye dukiyan marayan ana dogaro da cewa wai ai tana cikin dukiyan wani ba na wannan ake ci ba na wani ake ci ƙarshe sai a nemi dukiyan maraya sai a rasa wa haza man tahil wa zari'a wannan yan dabarbarin an hana ma wani yayi shi sa aka toshe kofan hibzan limalihi saboda tsara dukiyar maraya summa a wa'id a shadid fi suratul mabzi'a sannan Allah madaukin sarki ya zo da wani wa'idi mai tsanani ta suran firgitarwa fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama kaga waɗanda ke cin dukiyar marayu zulman da ɗan karen zalunci inna ma ya akulu na fi butunihim nara lalle suna cima su wuta ne wasa ya launa sa'ira da sannu za su tsunduma cikin wutan sa'ira kuwa duk wanda ya san ya taɓa cin taro na maraya to ya shirya zuwan shi lahira kuwa gara ma kai buhu-buhu na kayan kashe gobara kai duro-duro na ruwa ka tabi da shi wutan sa'iyar tana nan tana jiranka oho ai wanda ya ga zai iya shi ya je ya yi ƙur'ani ya riga ya gama ya ce ka gama sun dukiyar maraya da zalunci su shirya gamansu aya ta goma cikin sautin nisa'i wa Fakal tafakal ulama mala ya ce hakika malamai sun haɗu akan annal aya shamilar fin nahayi an akali amwalar yatama ta shafi dukkanin wani dubara na cin dukiyar maraya kullu ma fihi itlaf duk abin da zai kai ga bata dukiyan out of wheat ko a bar dukiyanta ɗaiɗai ce sawa'un kana bi aklin hakika shin an ci dukiyan ne a hakika au biktilasin ko ko zara ne ko wani kwace ko wani dabara ko ma menene au bi ihraqin ko a ƙona ta au igraqin ko a nutsar da ta a ruwa ko a bar shi da ita ce riƙe abinka ya je ya ɓata ka shiga bala'i kai da aka ce ka kula ka ƙi shi fa maraya ya zama ƙarfan ƙafa wallahi in aka bar maka maraya duk yanka. ko kana so ko ba ka so sai ka kula da shi sai ka kyautata mashi in kuma ka ƙi ka ci dukan Allah a ranar kiyama ka shiga wuta a banza a wofi duk abin da ka mallaka a duniya sai Allah ya lalata shi ya ƙare yadda ka ƙarar da nashi haka Allah yake yi shi sa an ka alkinta dukiyar maraya Allah ya alkinta naka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wa huwa al-ma'ruf inda al-usuliyyin bi al-haqi bi nafhi al-firaq mala yake cewa wannan abu ne sananne a wajen malaman usul ai mun karanta rana usul fiqi ko ai ci aka ambata mun gano wannan yanzu wannan kiyasi ne kenan kiyasu shabahi ko kiyasi illa ko kiyasi me eh dilala ko me wannan kiyasi ne illa saboda konawa da nitsarwa da watsarwa da dai menene ashaddu minhu an gano wannan da kyau ku to kaga inda aka yi gano wannan katin da muke koya maka ku in ba gane ba duk ba ka fitar da wannan ba sai mutum ya zo sai ka kawo min aya sai ka kawo min nasi sai ga mutumin da ko alan na shari'a bai kai ba da hadda mai kyau sai ce maka wai kai da kake mahaddaci waje ga kawai mai aya sau da rigima kawai Allah madaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai mala yace iz la farqa fi diya imalil yatimi alaihi da babu wani bambanci tsakanin waɗannan abubuwa wajen toza ta dukiyar maraya baina kaulihi bi aklin aw ikra'u binarin ta ƙonawa aka yi da wuta au igraƙin filma ko a nutsar a cikin teku hatta ikmali fi ihmali fihi malai ce har sakaci ma a baka dukiyar mara kai sakaci da ita ta lalace ka shiga bala'i kin shiga musiba dukiyar mara dole a kula mai da ita kawai mara karfa karfan bawa kenan Allah ya sa mu dace malai ce fa huwa tafwitun alaihi wa kullu zaka hifzan limalihi duk wani abin da za ka yi ko ka tsara dukiyan daga waɗancan balahirar to Allah dole ka yi ba daga kafa dole sai ka yi da fatan an fahimci wannan da kyau wa akhiran da ƙarshe malai ce fa'iza tammal hibs ala malihi in mutum ya kula da dukiyar maraya lam ya karibu illa billata hiya ahsan karka kusanci dukiyar maraya sai da kyautatawa wa lam yubaddilhu bi a aqalla min kar kuma ka canza dukiyar maraya nashi mai daraja ne ka bashi kaskantacce walam walam yakhlitu bi malin ya'kuluhu alaihi kar kuma ka tuda dukiyar da naka ko da na wandan ka cinye mai walam ya'taddi alaihi bi ayi itilafin kar kuma kai ma maraya karfa karfa da kowane hanya na batawa kana mahfuzan lahu ila an yadhhaba yitimuhu zaka rike mai ne har sai marecin ya tafi wa yasbutu rushduhu kuma ya zama cikakken mai tunani da hankali faya a ce qawluhu ta'ala to a nan ne sai a ɗauko aya a juna maka wabtalil tama. ka san mutane ba su fahimci ba inda ayoyin Qur'ani suke ba kidahume sun ɗauka ayoyin alƙur'ani kawai an zubar ma annabi sune jimlatan wahida ya ayoyin nan suka zo ne ya hadisan nan suka zo ne kuma ya malamai suka fahimce suka fassara su malaman farko annabi da sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa shine Allah ya kawo wabtalil yatama ku rika jarabta marayu kuna jarraba su wani irin jarrabawa Allah yake nufi sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ji wabtalil yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru faman kana mi faqir za mu ji wannan insha Allah Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum